Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan yammaci naku na yau Laraba. 22 ga watan Afrilu shekara ta 2020. amma duk kamun ku ji abinda muke tafi da su bar mala hafiz fara muna da kanin labarai. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya auna tsakiyar watan Mayu a matsayin kokolon lokacin ficewa daga matsala yayin da sa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa. A yau Laraba wani kwamitin Majalisar Wakilan Amurka zai wani taro domin tattauna wani kudiri da ke neman bawa 'yan majalisa damar wakiltar wani ya jefa musu kuri'a da kuma bawa kwamitoci damar gudanar da taron tattaunawa daga wuraren da suke daban-daban. Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan irin yanayin kunci da masu ƙananan sana'o'in dabbobi ke ciki a jamhuriyar Nijar a dalilin annobar coronavirus. Haka zalika muna ɗauke da rahoto akan matakan hana salloli da buɗe baki a masallatai gabanin kamawar watan Ramadana. Daga bisani sai mu kawo muku shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Firaministan Spain Pedro Sanchez ya auna a tsakiyar watan Mayu a matsayin kokoluwar lokacin ficewa daga matsala yayin da gwamnatinsa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar a yau Laraba inda ya buƙaci tsawaita dokokin hana zirga-zirga har zuwa tara ga watan Mayu. Sanchez ya ce idan Spain ta fara sassauta dokokin na hana zirga-zirga zai zama sannan a hankali kuma daki-daki za su bi. wannan ya zo daidai da gargaɗin da jami'an kiwon lafiya suke yi waɗanda a kwanakin baya-bayan nan suka buƙaci gwamnatoci da su kula wajen janye dokokin zirga-zirga a kan harkokin kasuwanci da kuma hada-hadar jama'a suna cewa ɗaukan matakin cikin sauri zai iya saka haɗarin sake dawowar cutar Spain tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da cutar ta fi kamari tare da sama da mutane 2,800 da aka tabbatar sun harbu da COVID-19 da kuma akalla waɗanda suka mutu 21,700. A yau Laraba wani kwamitin Majalisar Wakilan Amurka zai yi wani taro domin tattauna wani kuduri da ke neman baiwa 'yan majalisa damar wakiltar wani ya jefa musu kuri'a da kuma bawa kwamitocin damar gudanar da taron tattaunawa daga wuraren cike daban-daban. Matakin da aka gabatar zai ba wa 'yan majalisa ƙarin sassauci wajen gudanar da aikinsu a lokutan da aka samu barkewar annoba kamar ta cutar coronavirus da ta janyo gargaɗi hana haɗuwan mutane da yawa. kakakin majalisar ta amurka ce da farko za ta bayyana cewa ana cikin dokar ta ɓaci kuma izinin zai yi aiki na tsawon kwanaki 60 a cikin wannan lokaci dan majalisa zai gabatar da wasiƙa ya faɗi dan majalisar da zai kaɗa masa ƙuri'a bayan an shata masa dokoki da ƙa'idodi za a iya sauya waɗannan tanade-tanade a kowane lokaci kana magatakardan majalisar zai ci gaba da fitar da jerin sunaye ga jama'a kasar Indonesia za ta hana mutane yin tafiya domin ibadodi da suka shafi azumin watan Ramadana, inda ta fuskanci yiwuwar samun ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 a ƙasar da tafi kowace yawan musulmai a duniya. A jiya talata gwamnatin ƙasar ta faɗa cewa za a hana miliyoyin 'yan Indonesia da ke son su bar manyan birane don zuwa hutu daga ranar Juma'a, wanda ke nuna tsauraran matakai da gwamnati ta ɗauka. Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin makiyaya sun koka a game da faduwar darajar dabbobi a kasuwanni sanadiyar annobar coronavirus lamarin da ke barazana ga mazauna karkara musamman waɗanda suke dogaro da kiwon dabbobi wajen ɗaukar ɗawainiyar iyalansu saboda haka suka buƙaci hukumomi da su dubi wannan matsalar da idan rahama wakilin muryar amurka a birnin yamai sule mummuni barma ya aiko mana da karin bayani. kusan ana iya cewa harkoki sun tsaya cik a kasuwannin dabbobin yankunan arewacin jihohin maradi tawa agadas da talabiri lamarin da shugabannin kungiyoyin makiyaya ke alakantawa da matakan da gwamnatin nijar ta ɗauka da nufin dakile yaduwar cutar covid-19 kamar yadda shugaban kungiyar jingo ke faɗa. sunana ortudo bermo kasan makiyaya alaƙa su da dabbobi su suke mutum sai ya kawo dabban shi kasuwa ya sai da sai ya sai harkan rayuwar shi to da yake yanzu wannan lokaci kasuwa ya tsaya sai a kawo dabba a ini a ini a ini har da mara a ciki dabba babu mai sai tunda komarsan ba su zuwa halin da ake ciki a yau ya fara haddasa zaman zulumi a wajen fulani makiyaya a karkara in ji altine hassan telam telam ya ci zuwa da yana sai shanu dabbobi yana yana hita Najeriya yanzu an ruhe foronshiyar gaba ɗai to yanzu da aka ruhe foronshiyar saboda Allah ina za a kai wannan dabbobi kiwon da ake yi dama shanu ne ka ci da shanu kuma nan ne macayi ya ka ci shanu ma sai ka sai da ka sai duk ka ci da su to yanzu cikin ka ma baka iya ci da bille ka ce za ka sai sa har ka ci da saniya tunda saniya an kawo shi wanda yana ɗari biyu yanzu bai wuce jika hamsin an kawo saniya mai shekara uku hudu ya sai an sai shi jika talatin saboda allah buhu yana jika ashirin da biyar yaya za kai ka biro iyali a cewar shugaban kungiyar kafan sanda bami makamancin wannan halin ne ake ciki a galibin yankunan da kiwo ke matsayin aikin da jama'a suka fi dogaro da shi kowane da zo muna da mamburdi muna da labari shekarun jiya ran kasuwan wuri sena kasan maradi sun kire ni sun faɗa ni kowa ya haka ya sigo kasuwa haka ya fita jiya ma kasuwa na mataltal haka nan ne resin lahiya ma ana gudu kar mutu ya mutu to yiwuwa ma yana kase mutu yanzu dai hankalin kungiyoyin fulani makiyaya ya karkata wajen hukumomi da sa ran samun mafitar wannan matsala tun da yake kowa an killace shi ba ka gane shi ba ka iya katai ga mutum yanzu ka tuntube shi tun da babu hanya maganar da muka yi wannan shine mu hanyar mu wanda ya dakewa. gwamnati ta diba hanyar da za su dauka abinci ya kamata a diba cikin kasuwanni a diba a rega ma mutane tunda babu babu kasuwa ƙungiyoyin makiyayan sun ƙara da cewa matakin rufe iyakokin ƙasashe sanadiyar annobar cutar coronavirus ya rutsa da wasu fulani 'yan nijar da ke cirani a kasashen mali da burkina faso muna so gwamnati don allah don annabi ya taimaka waɗanga mutane su samu su shigo ƙasarsu sun zo nan a auna su a diba su har a tabbata ko suna da lahiya ko ba su da lahiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu ta shafukan yanar gizo. Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. an rufe shaguna da gidajen sayar da abinci a kasar vietnam domin dakile yaduwar cutar numfashi ta covid-19 ayyukan masana'antu sun yi kasa sosai saboda karancin buƙatar su sakamakon hana zirga-zirga a wasu sassan duniya da ma cikin ƙasar amma vietnam ta ba da taimakon abin rufe fuska sama da miliyan ɗaya a ƙasashen ƙetare a wani matakin kyautatawa A wannan wata kasar ta aika da abubuwan rufe fuska 550 zuwa kasashen yammacin Turai da wasu 200 zuwa Rasha da kuma wasu 250 zuwa Amurka. Kasar da ke kudu maso gabashin Asiya da yaƙi kace-kace da ita shekaru 50 da suka shuɗe da take ci gaba da tasowa tana arzikin ba da wannan taimako a cewar masu lura da al'amura a kasar. karan farko kenan da gwamnatin vietnam ta sanar da kamuwa da cutar ya kai 268 amma babu mutuwa lamarin da ya zo mata da sauki idan aka kwatanta da wasu kasashen duniya duk kuwa da yawan mutanen ta miliyan 97 da take da su da kuma iyaka da ta yi da china inda kwayar cutar ta samu asali yawan nauyin zai kara bukatan abin rufe fuskan a cikin gida wanda a halin yanzu ma'aikatan asibiti ne suke amfani da su jami'an kasar suna amfani da abubuwan rufe fuska suna kyautata dangantaka su da wasu kasashe da vietnam din ke taimaka musu in ji masu fashin baki an sauya wani babban jami'in hukumar zartowa hong kong wurin aiki a wani gagarumin garan bawul da aka yi a yau laraba shugabar hong kong carrie lam ta sanar cewa eric zhang daraktan hukumar kula da shige da fice zai mai gurbin patrick nip mai kula da sha'anin dokokin birnin na china a mai gurbin nip ne bayan ya roki gafara a farkon wannan mako akan fitar da wasu sanarwa masu cin karo da juna game da ofishin hulɗar china da hong kong sai dai zai ci gaba da zama a cikin hukumar zartawar lam a matsayin shugaban ofishin ma'aikata lamta kuma sanar da wasu sabbin ministoci a ma'aikatun kuɗi da harkokin cikin gida da kuma fasaha da kirkire-kirkire ta ce an yi wannan garan bawul ne domin kimtsa hong kong ta farfado daga durkushewar tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus da ta samo asali a babbar makwabciyar ta china gwamnatin tsakiya a beijing ce ta tabbatar da gyaran fuskar da aka yi wa hukumar zartawar. kafin barkewar covid-19 hong kong ta sha fama da gagarumar zanga-zangar kin jinin gwamnati na watanni masu yawa a bara wanda batun dokar mika masu laifi ga kasar china ta fara haddasawa zanga-zangar ta kuma rikide ta zama ta neman kafa gwamnatin demokuraɗiyya a yankin da ba shi da cikakken iko. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya bar mu je ga rahotonmu na gaba. Kungiyar jama'atul Nasrul Islam a Najeriya ta hana gudanar da tarukan tafsiri da ma kowane irin taro da ke haɗa mutane da yawa a bagire ɗaya lokacin gudanar da azumin watan Ramadana da ke tafi. Ga Lamido Abubakar Sokoto ɗauke da rahoto. Kungiyar Jama'atun Nasarar Islam a Najeriya wato JNI a takaice wadda mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ke jagoranta ta dakatar da duk wasu taruka na wa'azi tare da sallolin ibada musamman na jam'i a yayin azumin watan Ramadan mai kamawa tare da cewar kowane musulmi ya yi sallah a gidansa tare da iyalansa wannan matakin dai na ɗaya daga cikin matakan kariya da ake ɗauka domin dakile cutar nan ta COVID-19. 19 da ta gallabi duniya wannan sanarwar dai ta fito ne tare da sa hannun babban sakataren kungiyar ta jama'atun nasarar islam wato jni dr khalid abubakar aliyu kan haka ne ma na tattauna da wasu malaman addinin musulunci a najeriya kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan lamarin sunana professor abubakar abubakar ya gawan daga arab department na stanford university sokoto eh mu babu da wata matsaya da jin wannan tunda sarki shi Allah ya ɗora ma shugabancin musulunci kuma ya yanke hukunci ba abin da gare mu sai dai mu ce sam an wata'ata mun ji mun bi amma mu da an kyale mu da za mu ci gaba da tafsirin mu za mu ci gaba da sallolin mu don coronavirus azaba ce daga Allah hanyoyin kuce ma azaba shine kusanta Allah da addu'o'i da karatun Qur'ani sunana Jabir Sani mai hula limamin masallacin Juma'a na Sultan da Abubakar da ke gwiwa Sokoto kuma shugaban sashen nazarin larabci a addinin musulunci a jami'ar jihar Sokoto su kafin ya tafi da wannan wasu kasashe na musulmi sun fi da wannan su hukunci hukunci suna tafiya ne daidai yanayin da ake ciki kuma idan irin wannan lamarin ya zo ana kiran waɗanda suka cincinta ne ba kowa isa ba da fatawa ba a sanarwar da jni ta fito manya-manyan malamai suka zamna guda kusan goma na ƙasar nan suka kuma fi da wannan fatawan cikin su akwai malamai daban-daban masu fahimta daban-daban masu kungiyoyi daban-daban kuma manya-manyan malamai ne wanda sun kai suka ga hakan ya dace a yi da haka kuma na ji ra'ayoyin wasu 'yan jihar sokoto dangane da wannan sauyi da aka samu. Sunana Dalla Abdullahi Arisi. Ni gaskiya wannan dokar da Asun ka doka ni ban ga ta min daidai ba. Amma abin da karshe a koma masallatai a roƙi Allah. Kuma a yi karace karace na Alƙur'ani domin samun falala ta waraka ga ciwo. Amma a ce wai ba a sallar jam'i ba a mi ba a mi. Wannan bai daidai ba. Ra'ayin kansu na sun kai don bai su buƙatu. Sunana Aliyu Sahabi Allah kawo abu babu abin da magani illa iyaka mutum ƙofar roƙon Allah. Yawan abin da an kai so ga azumi askaru karatun Qur'ani da sauransu don haka ni ina ganin wanga abu sauki gare shi sai wanda ya tsananta maka ne eh, sunana naja'atu musa sirriddawa gaskiya mu dai wannan sauyi na wannan shekarar a ce wai ba za a yi sallar hajji ba ba ba za a yi tafsir ba mu a matsayin mu na musulmi gaskiya ba mu ji daɗin wanga sauyi ba sunana honorable bello abakar bisa ga matakin da ita wannan majalisa ta ɗauka ƙarshen jagorancin sarkin musulmi mai martaba a mu musulmi na najeriya zai mu ce allah sawa saboda mataki na wanda su shugabanninmu ne mu shugabanni ne na addini kuma mun san za su yi wannan abin ne bisa ga fahimta ta addini kawo yanzu dai akwai wani likita ɗaya da hukumomi suka tabbatar da ya kamu da cutar nan ta covid-19 a sakkwato kuma hukumomin suka ce kawo yanzu ana bibiyar wasu mutane da ake ganin yayi mu'amala da su lamido abubakar muryar amurka daga sakkwato nigeria Masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. akan mita 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM. Yanzu kuma ga Aisha da shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau idan Allah ya yarda za mu kai aya akan maudu'in da muka fara tattaunawa na dalilan da ya sanya wasu mata suke muskunawa 'ya'yan mazajen su ko kuma 'ya'yan To me yasa wa'yansu mata suke rashin kyautatawa yaran da ba nasu ba musamman 'ya'yan miji? Kamar yadda musulunci ya horar da mu idan ba kya son abu karki wani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana sa ingantacce cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ka so wa ɗan uwanka abin da ka so wa kanka. Ni ina ga in kina so ƴaƴan ki samu rayuwa mai kyau to ki inganta rayuwar wani akwai wata mata da na sani tun kan a haife mu da almajirin da ya zo unguwa ita ce uwarsa ana nan daga cikin 'ya'yan da ta haifa na cikinta Allah ya kaddara ya tafi gana karatu shekararsa takwas a gana bayan ya dawo ake tambayarsa me ya fi maka daɗi har ka je Ghana ka zauna ya ce a iya shekara takwas in nan sau biyu na sai abinci wata mata ce take yin abinci ya ce zuwa na na farko na je gurin ta na gaishe ta zubo min ta karbi kuɗi na washe gari ma na daɗa dawowa sai ta ce kai yaro daga ina ka zo sai ce daga najeriya ta ce ni ma ɗan najeriya ne? sai ta ce masa amma ni kana kama da wani ɗana shi isa ni ina ƙaunar ka ya ce to daga yau kin zama mamana tun daga ranar ya ce ya je da kuɗi ya bata ma bata karɓa har ya gama karatu shekara takwas bata kuma karɓa kuɗin abincinsa ba tun da ta karɓa su yanzu ciyarwar da mahaifiyarsa ta yi Allah bai dawo da shi ba da kansa wata ran ya gama karatu ya shirya zai je ya gaishe ta aka ce ba ta da lafiya matan nan da ya je a kan cinyar wannan yaro ta rasu to kin ga irin wannan ai ba sai ka bukata an maka bayani ba in albarkar rayuwa kake nema sai ka kyautata wa dan wani kuma sai ka gyara rayuwar wani to ya ba a amfana to ban ga dalilin da yasa zaki mugunta ko ki bakin hali har ta kai ga cutarwa sau da yawa abubuwan da suke jawo yawan mutuwar aure laifi bai taka kara karya ba shi da mijin da matar kun kasa haƙuri da rayuwa kusan me matsala kuma da 'ya'ya a idan ta kamar ki miji ya ki kula da ke da hakkin ki ne wahalar da ta kore ki ita ce za ta bar ɗanki ya zauna ita ma wacce aka auro sau da yawa rashin kyautata matan da ake magana sai ya jawo ba ta jin daɗin zama da miji sai ta dinga hantarar wannan a ta ga babu ma dalilin da yasa za ta dinga kula da ɗan soyayyar da ba ta samu a gurin mijin ba ne sai ta huce a kan ɗan me yasa kuma sannan ba ɗan nan ne ya miki le yara suna shiga mawuyacin hali a rayuwarsu don haka ya zama wajibi a kan mata mu shiga hankalin mu daina huce haushin da maza suke mana akan 'ya'yayenmu ka daina kallon kanka a matsayin bana jin daɗin zama da ita shi isa na rabu da ita nan ina kan ce maza suna da baƙin son kai idan ka ce bana jin daɗin zama da ita shi isa na rabu da ita to da ka fitar da ita ka kore ta ko ka sake ta ƴaƴanta ne su kuma waɗannan ƴaƴan da ta fita ta bari su ne za su ji daɗin zama da uwar wani ya kamata ma za su dinga wannan tunani in za su yi saki su kalli ƴaƴa su tausaya musu don ƴaƴan a batta a dinga sauke waɗannan hakuna gwargwadon iko musamman ɓangaren ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sannan kyautata ma'amalar zamantakewa da wannan nake so in ce mata su ƙara haƙuri su ne da ragamar kuma su ne allah ya ɗorawa nauyin rukon mata da 'ya'yayensu. To barista Amina da dama zaki ji ana cewa ciwon ya mace na ya mace ne amma bisa dukkan alamu a faɗi ake yi ba a aikace ba. Duba da irin abin da muka samu ma a ciki wannan karin magana mun yi hannun riga kwata-kwata da wannan saboda mata sun fita daga siffar da Allah ya halicce su ta mata inda aka san mace mace mai tausayi ce. Me yasa mace take da tausayi saboda ta san nauyin ɗaukan ciki ta san zafin haihuwa ta san wahalar raino shekara kusan biyar zaki sai ɗanki ya ga dama zaki bacci. Me yasa ake cewa ciwon ya mace na ya mace ne saboda mace ita ce har ɗanta ya girma ya koma ga Allah bata gama tarbiyyarsa ba irin muguntar da ake yi. ta yi yawa a dora wa yara talla wanda wallahi zan iya rantse miki ba tare da na nayi kafara ba kusan kashi tamanin da biyar ko in ce ma miki kashi casa'in na da ake dora wa tallan nan wallahi ba sa tsira da mutuncinsu idan kin san ciwon ɗa. ai bai kamata a ce mace ta yi haka ba banda wannan za ki ga akwai nau'in azabtarwa ta rasa ta da abinci ba za a ba yaro abinci ba akwai ta tsangwama a tsangwame shi a kyare shi a hana shi walwala a ciki akwai ta inda za ki kai ma ki ga mace ta zama ta mayar da 'ya'yan mijinta ko 'ya'yan rikonta sun zama kishiyoyinta ana fito na fito kamar yaƙi eh, wannan ba ɗabi'ar mace ba ce mu Allah yanda ya halarci mata mun sauka daga kan halittar da ya mana mun sauka daga kan tarbiyyar da Allah ya dora mu akai ta tausayi da jin kai idan mace tana son ta haɗa Allah cikin rahama mu cewa akwai wani guri da za mu kwanta a cikin kabarinmu ya kamata wannan karin magana na cewa ciwon ya mace na ya mace ne da kuma karin magana cewa ɗa na kowa ne a cikin gidajenmu na ƙasashen hausa ko in ce ma kusan afirka gaba ɗaya wannan matsalar tana babu gidan da za ki shiga ki ga babu irin wannan nau'i na azaba nau'i na rashin mutunci da ake yi wa 'ya'yan riko yaro ya kasa samun samun kwazo da hazaƙar da ya kamata ya samu a cikin makaranta yaro ya kasa samun walwala da basira da fikirar kirkira da wasu abubuwa duk yaro ya rasa saboda wannan muzantawa da azabtarwa wannan abin da ya zame wa kowace ya mace a cikin kokon zuciyar ta ne mata ciwo musamman mu da muke gani da idanunmu rashin imani da mata suke mutuna cewar yadda kika haifi ɗanki kike son shi haka ita ma uwarsa ta haife shi take son sa yanda kaddara ta sa uwarsa ko dai ta mutu ko dai aka sake ta ke ma wannan kaddara baki wuce ta ba sannan na mu duba mu ga zaki ga kusan kaso mafi tsoka na yaran da aka azabtar da su daga karshe Allah yana zuwa yi musu wata falala ki zo da jin kunya saboda haka nake jin hankalin yan uwana mata wannan abun abu ne wanda idan mace ta bari zai tasirinta a zuciyarta kaman in ce ciwo ne bai fi kan allura ba kowace mace tana da wannan kishin da son 'ya'yanta da son nata idan kika bari shi ɗan. ya ruruta miki ciwon gaba ɗaya zai nashe gaba ɗaya jikinki ki zama na muguwa babu alkhairi a jikinki ko ta ina ki rasa ma yanda zaki ki dina amma idan muka koma ga Allah ta hanyar neman ilimi ta hanyar neman sana'a wacce take ɗauke miki hankali daga tunanin mugayen abubuwa da kika san zaki taimaki mai gidanki idan naira goma ya bayar ki cika da taki goma ki hada da ƴaƴanki da ba na ƴaƴan ba ki hada ki jiyar da su suka nemi ilimi dan adam mai mantuwa ne karatu ne kuma yake yawan tuna maka kai wane ne Allah ya faɗa a cikin alkur'ani fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ku tunasar domin tunasarwa ta ne wa muminai amfani inda ya tsatsa za ta kokari tana gyarawa barista Aisha wani irin hali ne yaran da suke fuskanci wani nau'i na tozarta ko kuma na cin zarafi suke fuskanta idan suka girma. 'ya'ya irin wannan suna gamuwa da illoli da yawa za ki ga yaran suna cikin damuwa an dakire musu kwakwalwarsu walwalarsu da tunaninsu ba su da yawan dariya kullum cikin tagumi da takurwa da rashin nishadi sannan a koyaushe a tsorace suke ko magana kike firgita za su koyaushe barazana za ta iya zo musu saboda suna tsoron duka kuma suna tsoron kar a hantare su kuma sannan sun san babu wanda ma zai so su sannan suna koya karya da yawa don haka duk yadda zaki da su ba lallai ki samu gaskiyar su ta fito ba saboda a tunanin su dole su ɓoye halin da suke ciki koyaushe a rikice suke sai kin yi da gaske zaki gane matsalar wa'annan yara saboda babu aminci a tare da su ko kaɗan sannan kullum suna tare da fargabar tashin hankali kuma su a yarintarsu ma da yaro zai baki tausayi da shi baya gane laifin sai ya aikata sai an dake shi zai gane a shefa wannan abin ne aka ce ba a so to abin tausayi da yaro gobe ma maimaitawa zai yi shi yan so sunan shi yaro sannan idan ana azabtar da yaro musamman da abinci ba a bashi abinci a kan kari ko a dinga bashi baya ƙoshi. to wannan yana sa yaro ɗauke-ɗauke. in ba a yi sa'a ba yaro ya ɗan fara ɗauke-ɗauke. karen da marikiyar shi ta ga ya dauka za ta yi masa sunan ɓarawo. ta manta da ita ta jawo masa ɗauke-ɗauke. saboda shi bukatar sa yunwa ta cika bani guri kwaɗayayyen banza kwalamamme duk waɗannan kalamai mu marasa daɗi da ake ga yaro ba halinsa ba ne ke kika shuka masa da za ki bashi abin shi kan kari da abin da ubansa ya kasa ya kawo kika ɗauka kika bashi kamar yadda zaki ba ɗanki to tabbas yaro ba zai miki dauke dauken ba idan uwarsa na kusa za ta lalace shi in babu uwarsa kuma za a dake shi daga nan kin koya masa ya zama ya zama wani iri ya kasa fahimtar waye shi shi fa yunwa yake ji kuma an masa duka to kin ga ba zai gane rayuwarsa ina ta dosa ba in kin ce kwadamamme ko ya yi kwaɗayi ko yana zubar da yawu ya gani ko ya ga abin kwaɗayi a hannun wasu ko a makaranta ko a cikin sa'o'insa ki ga yana ta zuba ido yana nema kamar ya kwace yawun bakinsa ya zube to duke kika ja masa wannan idan ba a samu ya kula ba a makaranta in ya je ya ɗauki na wannan shi kenan anti ta fara masa duka a fara masa hukunci na barawo shi kenan in ba a yi sa'a ba ta bi shi sannan yaro zai dinga kasancewa yana zama a waje musamman in ya kawo shekaru goma zuwa sama za ki ga kwata-kwata zaman gidan baya son sa. A nan za mu ja labulen shirin a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimakawa don nasarar wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake cewa kasance lafiya. A gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko a yau mun samu ne daga Alhaji Mela Yusufari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yayin da ake shirin azumin watan Ramadana ya kamata mu musulmai mu bi doka da ka'idojin hukumomi akan cutar coronavirus domin addinin musulunci addini ne mai sauki shi kuma rirwanu ibrahim london ya ce ina kira ga gwamnonin najeriya da suka kafa dokar hana yawo cewa shin wani tanadi suka yi wa jama'a bayan hana su zuwa kasuwanni domin bai kamata a doki mutum hana shi kuka ba ita kuma asma'u matar bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa durin daji jihar kebbi ta ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Gaskiya wannan mataki da gwamnan jihar Sokoto a Najeriya wato Aminu Waziri Tambol ya ɗauka na hana mahaifin Hamaniya shiga cikin garin Sokoto hakan ya yi daidai duba da yadda aka samu wani mutum ɗaya da ya kamu da cutar coronavirus a jihar ta Sokoto. da fatan al'ummar jihar sokoto za su bi doka da oda domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus a jihar sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda haɗin gwiwa ne daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau su kuma suka ce voa hausa ku faɗa ma malamanmu na addinin islama cewa don allah su ƙara zage dantse wajen yin addu'a allah ya kawar mana da cutar coronavirus kafin watan azumi ya tsaya domin mun ga cutar ba da niyyar birki To ma la mun kuma gode da sakonninku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. A gaida Hadiza kyare, yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. Firaministan Spain Pedro Sanchez ya auna a tsakiyar watan Mayu a matsayin kokoluwar lokacin ficewa daga matsala yayin da gwamnatinsa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar a yau laraba inda ya buƙaci tsawaita dokokin hana zirga-zirga har zuwa tara ga watan mayu sanchez ya ce idan spain ta fara sassauta dokokin na hana zirga-zirga zai zama sannan a hankali kuma daki-daki za su bi Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Julie Lazarus Gresham. wanda ta haɗa mana sautin shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace, salam.